da so mun aduwa kalle kina rikice kyawun ki ne sanadi cikin mata fi da mace ke ce zo zauna ke zan cewa autar mata har cikin raina the